Duk da Lukman ya ce ra'ayinsa ne bai shafi na ofishin kungiyar gwamnonin ba, ya nuna yadda jam'iyyar ke tafiya a kai ya yi daidai da dalilan da suka sa aka kawar da tsoffin shugabannin jam'iyyar ƙarƙashin Adam Oshimole. ba mamaki zargin tsawaita lokacin gudanar da babban taron zuwa watan Yuni ya kau, don kungiyar gwamnonin ta ba da tabbacin gudanar da taron a watan gobe. Both Mr. President and the party have agreed that convention will take place in February. The appropriate organ of the party is the national... Shugaban kungiyar gwamnonin ba gudu ke bayyana shirin gudanar da babban taron, amma ya ce haƙƙin ayyana ranar a watan gobe na wuyan kwamitin riko na jam'iyyar ƙarƙashin gwamna mai malabu ne. Will announce a Dattawan jam'iyyar irin su ɗan malikin Kebbi Musa Abubakar sun buƙaci jam'iyyar ta gyara matsalolin da suke tasowa don gudun yin sakiyar da ba ruwa. fata ga shugaban jam'iyya na ƙasa maimala in ana gaya mai cewa jam'iyya lahiya lau take ba gaskiya ba ne akwai matsaloli a jam'iyya kuma idan ba a gyara su ba abin da ya ci pdp shekara ta dubu biyu da goma sha biyar shi muke ji mu tsoro a apc saboda ana ta kulle-kulle a cikin apc dinnan kuma son zuciya da yadda nake so in yi in karya ko ba gaba yawa waɗanda Allah ya ɗora mana da gwamnoni da sanatoci da shugabanni na jam'iyya masu faɗa ji a zo a cire girman kai a cire sai na samu da nika so domin mu raya jam'iyyar nan in ba haka ba jam'iyyar APC fa za ta sha mamaki zaɓe na 2023 jin wannan ya sa 'yan jam'iyyun hamayya wasa wukar adawa don neman kawar da apc daga mulki a 2023 musamman in bangon ya tsage Yunusa Tanko na jam'iyyar NCP ta marigayi Gani Fahimi wanda ya taba takarar mataimakin shugaban ƙasa ya bayyana wannan muradin. Domin mun lura cewar in ba haka muka yi ba ba mu iya kada jam'iyyar ita da APC din ba ko kuma ta PDP. Kuma in ka lura jama'a da yawa sun riga sun yi la'asar da jam'iyyoyin nan. Saboda haka ya zama dole a gare mu don mu kwato 'yancin 'yan Najeriya cikin wannan hali ta kakani kayi. Baci an kammala babban taron lafiya da samun shugaba da zai iya samun karbuwa ba za a gano makoma ko alkiblar jam'iyyar APC ba. Abuja ta cika da manyan hotuna a kan manyan alluna na masu son takarar shugabancin APC da akasarinsu tsaffin gwamnoni ne, irin su Tanko Almakura, Abdulaziz Yari, Ali Modu Sharif, George Akume da sauransu. Nasiru da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.